Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Baba ya ku makiri ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a yammacin yau talata 22 ga watan Nuwamban shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafe da su ga Maryam da kanun labarai. To ina jin ba za mu kawo muku kanun labaran ba amma dai bari mu ci gaba da bayani bayan labaran duniya za ku ji cewa a cikin shirin gwamnan jihar yobe mai malabu ne ya kwatanta kaddamar da aikin haƙar mai a arewacin najeriya a matsayin babban aikin ci gaba kana a gasar cin kofin duniya kuma mun tattauna da wani mai sharhi a kan sha'anin kwallon kafa shak taufik kan babban al'ajabi da ya gudana a yau inda ƙasar saudiya ta ci argentina da ci biyu da ɗaya Muna kuma da rahoto daga birnin Accra a kan taron da al'ummomin Najeriya mazauna kasar Ghana suka gudanar na haɗin kai. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafi da shirin noma wanda Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar. Kana za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana. Amma yanzu sai a gyara zama domin jin labaran duniya. To jama'a sai muna aikin gafara muna fama da matsaloli na na'ura insha Allahu za mu ci gaba da kawo muku da ainihin rahotannin da muke da su in Allah su ya yarda amma a hali yanzu akwai matsala da aka samu. to majalla yanzu allah ya ba mu ikon dawowa to yanzu bari mu fara kawo muku rahotanninmu ana sa ran najeriya za ta fara haƙo gangar ɗanyen mai biliyan ɗaya daga tafki na farko na rijiyoyin mai na kulmani da ke kewayen jihohin gombe da bauchi shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ƙaddamar da aikin haƙar mai a wurin a yau gwamnan jihar yobe mai malabu ne wanda ya halarci taron kaddamarwan ya shaida wa halima abdulrahman cewa wannan babban ci gaba ne aka samu a arewacin najeriya to alhamdulillah abun farin ciki ne kwarai da gaske kuma nasara ne daga allah domin kamar yadda muka sani wannan yanki namu arewa maso gabas yanki ne da ta yi fama da itilafi na boko haram da dai da sauransu ah, alhamdulillah yau kuma gashi allah ya kawo mu bukin kaddamar da wannan hakan mai wanda a tarihi shine na farko wanda alhamdulillah muna kira ga al'umma a ci gaba da addu'a saboda wannan ah, nasara da aka samu da amfani al'ummanmu da yankinmu da kuma najeriya baki daya saboda abu ne na ci gaba a duniya baki daya ba ma najeriya kadai ba kuma sannan abu da ya shafi harkar tono magudanan mai abu ne da bai yiwa kai karya yanzu ko bohol ne in aka ci an tona bohol eh, ai bukata ake a ga ya fito da ruwa mutane suna sha to idan mai ne dole ne man nan ya bulolo mutane su gani menene abin da wani zai ce siyasa duk abin da kake wani dole zai kawo wani tawili ya sa a ciki amma mu abin da muke gani zahiri a zahirance abu ne na ci gaba abu ne na alheri fata shine al'umma su amfana da abin da aka samu ai arewa ta dogara da noma da kasuwanci da kiwo wannan abun ba ba wanda zai raba arewa da wa'annan harkoki sannan don an samu mai ba zai sa mutane su kauce daga harkar noma da kasuwanci da su kiwo da suka saba ba sai dai sai dai ma wannan mai da aka samu zai zama wani ƙarin nasara ne da ta goma shi wa yankin saboda mutane za su samu ayyukan yi da kuma matsaloli da ake fuskanta na mai da sauransu zai baya za a samu nasarori za a samu ci gaba za a samu ayyukan yi al'umma za su samu abubuwa daban-daban da ma abubuwan da ba a zato ba a tsammani wannan harka ta mai zai kawo wannan yanki namu saboda haka din babu dalilin da wani zai bar sana'ansa ko kuma wani zai bar noman da yake yi ko kiwon da yake yi ko kasuwancin da yake yi To madalla mai malabu ne kenan a tattauna wasa da Halima Abdulrauf. Ana tare ne da sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Yanzu ko ga Maryam da labaran duniya. Ƙasar Iran ta fara sarrafa ingantaccen sinadarin uranium da kashi 60 cikin 100 a cibiyar nukiliyar Fordo ta ƙasar da ke ƙarƙashin ƙasa, kamar yadda kafafen yada labarai suka faɗa a yau Talata. Suna bayyana aikin a matsayin mai da martani kan ƙudurin da hukumar kula da makamashin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauka. Ana kallon matakin a matsayin wani gagarumin ci gaba a shirin nukiliyar ƙasar. yayin da kasar ta inganta sinadarin zuwa kashi 60 cikin 100 yanzu saura kaɗan ya rage kasar ta kai ga matakin inganta sinadarin don kera makami da kashi 90 cikin 100 a watannin baya-bayan nan ƙwararru a kan hana yaduwar makamai sun yi gargaɗin cewa yanzu iran na da isasshen ingantaccen sinadarin uranium da za ta sake sarrafawa zuwa mai don kera akalla bom ɗin nukiliya guda ɗaya. yanzu haka iran na kan inganta kashi 60 cikin 100 na sinadaran a wata cibiyar nukiliya daban ta nantas da ke tsakiyar kasar ita kuma cibiyar fordo na a tazarar kilomita 100 kudu da babban birnin tehran bayan wata shida da fara shugabancin koriya ta kudu masu fafutukar kare 'yancin 'yan jarida na bayyana damuwa game da yadda shugaban koriya ta kudu yun suk ke yi da kafafen yada labarai ciki har da mai da 'yan jaridar wata babbar kafar yada labarai ta koriya ta kudu saniyar ware saboda rahotannin da suke badawa da baya so a makon da ya gabata ofishin yun ya hana 'yan jarida daga nbc ɗaya daga cikin manyan kafofin yada labaran koriya ta kudu shiga jirgin saman shugaban ƙasa don kai ziyara ƙetare a cewar jami'an yun hujjar matakin ita ce gwamnatin ba ta jin daɗin rahotannin son kai da suka yi ikirarin suna shafan muradan ƙasar wanda wannan kafa ke yaɗawa. yawancin 'yan jarida a koriya ta kudu sun nuna shaku game da yun sabon ɗan siyasa mai ra'ayin mazan jiya wanda bai da salon sadarwa da aka saba da shi ko da yake yawan taron manema labarai da yake kira ba shiri ya ba 'yan jarida damar samunsa fiye da shugaban da ya sauka. A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu sake waiwayan rahotanninmu amma za mu faro ne daga kasan qatar inda ake fafa ta gasar cin kofin duniya tsakanin kasashe 32 da wasu biyar daga nahiyar afirka a yau kasar saudiya ta ba da mamaki inda ta yi wa argentina ci biyu da daya lamarin da ya zo da al'ajabi Sheikh Taufik Senu mai sharhi ne akan sha'anin kwallon kafa wanda yake can kasar ta Qatar akan wannan wasa inda yake cewa in ka duba eh, timon Saudi Arabia akalla sunansu Saudi Arabia ya bal mutane su dai izance kaman ba abin da za su yi su yi kokari ba amma in ka duba tanadin da suka yi da shirye-shiryen da suka yi sun nuna cewa gaskiya Eh, idonsu ya yi ja da eh, world cup da za buga a qatar this time around don in ka duba coachin da suka appoint kamar shekaru uku ke ga suka appoint wayan nan coach in ka duba kudin da ake biyan wannan coach da shi duniya garuka da yawa ba abinda za su yadda su fidda wayan nan kudin nan ba su biya coaches amma su sun fidda wannan wannan kuɗi suna biyan coach because they want quality yanzu haka an ka duba wannan coach eh, heavy rena ya win ko kuwa ya ci kafin african cup da zambia 2012 ya koma ya ci da Cote d'Ivoire 2015 so wannan coaching yana da track record to wannan track yana da kyakkyawan tarihi kenan haka ne to wannan kyakkyawan tarihi suka duba suka bar mai aikin nan su kuma suka samu hankuri aka bashi abin da yake nema duka ya doki ya develop wannan timun nan har yau muka ga eh, mamakin da suka yi uh, bayan argentina sun sa musu raga na farko suka koma baya su fanshe suka kuma ci argentina cikin wannan gemin nan so a takaice dai yanda bature ke cewa shirye-shirye mai kyau ko kwatanadi mai kyau yana ba da kyakkyawan zancen nan shi saudi arabia suka yi To sai dai kuma ƙasar Senegal da ake ganin ita ce take da kwari a nahiyar afirka gashi kuma wasanta na farko ta faɗi wani irin rawa kake ganin 'yan afirka za su iya takawa a wannan gasar well a senegal ina ga afirka mutane da yawa ba su ji dadin su ba da wasan da suka yi eh, a jiya marance da holland ko kuwa netherlands da ake cewa don ka duba wasan da aka yi a senegal eh, mutane da yawa sun ga kaman sun control game sun yi kokari eh, sun buga har 85 minutes eh, lokacin da netherlands suka fara sa musu raga wannan lokacin na mutane da yawa na ga kaman a senegal da ya yi suye su rika eh, netherlands Tun da sun yi sun rika su fa wannan mintoti mai yawa duka amma ba su yi sun yi haka nan ba clearly ko kuwa kana gani kaman sadio mani da jiya bai iya ya buga ma senegal saboda jin ciwon da ya yi wannan ya bai taimaka ma senegal da kyau ba don kowane lokaci in senegal suka kai eh, kwallo kusa da golun netherlands wanda zai sa kwallon a cikin raga sai ya zama problem to me ake ciki a camp ɗin ghana black stars Eh, yanzu dai eh, shirye-shirye na ake ciki ake yi coaches na nan suna ta prepare players ana gwada musu abin da ya kamata a yi da shi da komi before wannan game da ghana za su buga a da portugal kuma yanzu haka saboda senegal sun lose first game su ya bar mutane da yawa eh, sun komo da Eh, hankali su kan ghana kamar ghana sun make africa proud so yanzu haka dai mutane da yawa na duba abinda ghana zai yi in ghana ya gamu da portugal a ranar eh, alhami to madalla mukaddashin shugaban al'ummar najeriya a kasar ghana chief dr bayo alberto asolo ya ce rashin haɗin kan al'ummar najeriya da ke zaune a ƙasashen waje yasa ake yawan aibata su shugaban ya faɗi haka ne yayin da ya jagoranci tawagar gudanarwa na ƙungiyar da suka kawo ziyarar fahimtar juna ga ƙungiyar al'umma arewacin najeriya da ke zaune a birnin accra a ɗakin da suka gudanar da taron a unguwar nima da ke accra idris abdallah bako ya aiko mana da ƙarin bayani da yake jawabi ga kungiyar al'ummar arewa ta ghana mukaddashin shugaban daukacin al'ummar najeriya a ghana chief bayo albert asawole ya ce And that brought us back is that uh, we Nigerians, we have to become one people. Kalubalen mu shine haɗin kai. Rashin haɗin kanmu ya dawo da mu baya sosai. Gwagwarmayar mu ita ce mu 'yan Najeriya tilas ne mu zama al'umma ɗaya. Idan ba mu zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya ba, ba za mu iya cimma kyakkyawar damar da Allah ya kawo wannan ƙasa mai albarka ba. yace inda 'yan Najeriya suke suna aikata alheri fiye da cutarwa amma me yasa a kullum abin da ake ji shine muggan ababa game da najeriya ya ce da ya zauna ya tunani sai ya ga cewa rashin haɗin kai ne ya haifar da waɗannan duka domin inda haɗin kai za iya murkushe kalilan daga cikinsu da suke aikata mugu mataimakin sakataren ƙungiyar chief akintola bolale ya ce kamar yadda wasu ƙasashe suke ajiye wani gini ko kuma wani abin ci gaba a ghana ya kamata 'yan najeriya da ke ghana su ma su yi wani abu makamancin haka does it bring to us? If you move around, you will see Israeli hospital. you will see Lebanese house. Me haɗin kai zai kawo mana za ku ga asibitin Isra'ila za ku ga gidan 'yan Lebanon amma mu ina namu ina ginin 'yan Najeriya a Ghana muna da likitoci 'yan Najeriya da dama asibitin Kwalegu lokaci ya kai yanzu a ce muna da asibitin Najeriya a Ghana ya ce lalle 'yan Najeriya za su iya yin haka kuma yana daga cikin burin da suke ɗauke da shi a hira da muryar Amurka mataimakiyar shugaban ƙungiyar na ɗaya wato Honorable Beauty Anan ta yi kira ga matan Arewa da su ma su zo a yi da su. Arewa women to come and join the Nigerian women so that we work hand in hand to bring more development. Wasu 'yan kungiyar Arewa sun tufa albarkacin bakin sabusa wannan ziyara da aka kawo musu. Sunana Alhaji Umaru Atiku, chairman na Arewa Community Ghana. Taron taron ya kyau kuma ya kamata Arewa mu haɗa kanmu gida da daji ba nan ɗaya ba gida ma mu haɗa kai kuma mu ta roƙon allah fitinonin da ke zama mu a arewa mu ɗan arewa da ke zaune ƙasashen waje ya kamata mu rika yin addu'a allah kawo mana zaman lafiya a arewacin mu da najeriya baki ɗaya sunana hadiza jibrin sannan cikin kungiyar ga kuma ina kare da manyan nan na ba da shawara yadda da fiye da lamarin duka komi yayi kamar yaran ga masu firaga suka samu wani matsala dole shiga gaba su je wurin kwamanda wani magana ne bi musu alfarma a cikin wanga kungiyar na kokarin da nima nake wani abu zai bata yana zan bi in gyara komi ya ce da cikin arewa community sunana mustapha rabiu shega daga nigeria kebbi state mun yi taron arewa daga nan ghana gaba daya tare da shugaban shugabanninmu gaba daya na anc su ma sun zo sun bakunce mu da kowa da kowa kuma sun ba mu karfin gwiwa ɗari bisa ɗari kan tafiyar ƙungiyar nan kuma insha Allah mu ma za mu ba su goyon baya ɗari bisa ɗari dan ga shi yanzu da kan kaga alama insha Allah kuma muna tare da su ɗari bisa ɗari Ƙungiyar ɗaukacin al'ummar Najeriya a Ghana ita ce uwar ƙungiyoyin 'yan Najeriya sama da miliyan uku mazauna Ghana. Ƙungiyoyin Ibo da na Yarbawa da na Arewa da na South South duka suna ƙarƙashin wannan ƙungiyar. Idris Abdallah Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. To a gaida Idris Abdallah Bako da wannan rahoto. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafin mu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen. Yanzu ko ga shirin mu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na Jama'a salamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Yayin wata ziyara aiki da ya kawo nan birnin Washington DC daga Najeriya, gwamnan jihar Sokoto, Alhaji Aminu Waziri Tambuwal, ya tattauna da shirin noma tushen arziki. kan irin kokarin da gwamnatinsa ke yi wajen taimakawa manoman jiharsa da kayayyakin aikin noma. Kada na ja ku da nisa ga dai yadda tattaunawar tamu ta kasance. Kowane irin kokari gwamnatinka take yi wajen taimakawa manoma da suka yi noma amma suna tsoron zuwa su ɗebo kayayyakin da suka noma su shiga da su kasuwa saboda tsoron 'yan fashin daji da suka addabi yankunansu. a wannan damina ta bana wadda alhamdulillah allah ya ba mu ruwa mai albarka sosai a jihar sokoto tun kafin shigowa mun ɗauki matakai na ganin cewa an rage yawan 'yan ta'addan daji a cikin dazuzzukan jihar sokoto wanda eh, a cikin sirri an ɗauki matakai na kai musu farmaki a mazaunansu inda aka rarrage su da yawa amma kamar yadda ka sani abin ya zama muna da eh, da baibaye a eh, kasar tamu musamman arewa maso yamma duk da haka dai alhamdulahi manomanmu da dama mafi yawanci sun samu taimako na ganin cewa da da allah Ah, sun yi noma kuma sun ɗobo ah, kayan albarkacin gona sun dawo da su cikin ah, gidajensu da garuruwanmu wanda wannan yana daga cikin nasarar da muke ganin an samu kamar ba inda aka fito ba inda a shekarar ta wuce abin ya kamari kwarai da gaske amma bana abin ya yi dama al'umma sun samu shigo da kayan amfanin gonarsu a gidajensu. To ko akwai wani shiri da gwamnatin ka take yi wajen rage wa manoma raɗaɗi wajen fito da kayayyakin da suka noma saboda rashin kyawun hanyoyi? Tun kafin ma hakan gwamnatin mu tana bada gudunmawa kwarai da gaske kusan fiye da mahiyancin gwamnatocin da muke da su a Najeriya wurin sha'anin ba da tallafi ga manoma don babu shekarar da tun Allah ya samu muka zo ba mu nemo nemo taki da kayan ah, da ke inganta sha'anin noma muka ba talakawan jihar sokoto a cikin ah, ah, farashi mai rahusa ba ko wannan shekara da kuma yawancin jihohin ma ba su yi ba mu mun yi mun samu takin zamani mun ba al'umma jihar sokoto a kudade masu rahusa don ganin cewa amfanin su ya bunƙasa an samu albarkar noma taimaka musu gwamnati kan sayi kayan gona ta ajiye don gaba ko da akwai bukatar fito da su kuma gwamnati jihar sokoto ba za ta yi kasa a gwiwa ba a wannan karon ma ana cikin wannan shirye-shiryen akwai wasu rahotanni da majalisar ɗinkin duniya ta fitar da suke nuni da cewa za a iya fuskantar yunwa a duniya musamman a nahiyar afirka musamman ma a najeriya kowane tanadi gwamnatin ka ta yi? Ɗaya daga ciki shine a <clears throat> ah, inganta sha'anin noman rani wanda yanzu haka muna tanadin ah, taimaka ma talakawa mu manoman mu a lokacin noman rani na bana don ganin cewa an yi amfani da abin da aka samu na ah, yawan ruwa cewa kuma je a yi noman rani don a samu tanadin abinci sosai insha Allah. Kowane kokari gwamnatin ka take yi wajen ganin ta rage hawa farashin kayayyakin masarufi duk da gashi yanzu lokacin girbi ne amma mutane da yawa suna ta kokawa kan tsadar kayayyakin. Gaskiya wannan abu ne mawuyaci wanda ba gwamnati kaɗai ba da talakawa da sauran al'umma dole sai mun fuskanci wannan matsala tare don ba abin da gwamnati za ta iya ita kaɗai ba ne sai an samu fahimta eh, da wurin manoman da wurin 'yan kasuwa da gwamnati haɗa kai da gwiwa a ga cewa an shawo kan wannan abu ne wanda yana buƙatar haɗin kan eh, ba gwamnati kaɗai ba da 'yan kasuwa da manoma a'a kusan idan ka zo ka ɗauki irin wani mataki a jihar sokoto amma a zamfara ba ɗauka ba ko kuma a kai ba ɗauka ba ko kuma a kaɗana ba ɗauka ba kano da sauran wurare abu ne wanda ba zai samu biyan bukata ba saboda abu ne wanda gwamnatin tarayya sai ta shigo ciki a ga yadda za a yi an samu wannan biyan bukata. ban sani ba ko gwamnoni musamman na shiyar arewa maso yamma ko akwai wani kokari da kuke yi domin ganin kun bunƙasa harkar noma. ai duk inda aka fito gwamnatin jihar arewa na ga ga maka kowa yana aikacin sa na ganin cewa na farko an ba da eh, kayan eh, sha'anin noma takin zamani da su magungunan kashe kwari eh, kusan cikin rahusa wasu wurare ma a kyauta ko kowace daga cikin gwamnatin jihar arewa mai suna aikacin sa akan wannan zan dan koma da kai baya kaɗan kayan maganar za ku mai da hankali kan noman rani ko ka ta gina sabbin madatsun ruwa don taimakawa manoma wurin noman rani A'a ba mu gina sababbin dam dam ba mun so mu yi Allah bai ba da iko ba har zuwa yanzu amma muna kai musamman kan maganar eh, dam din Lugu wanda ke cikin karamar hukumar mulki ta Wurno wanda aka gina ta lokacin Sardauna eh, kuma lokacin da aka yi wata ambaliya shekara dubu daya da ina jin goma sha biyu eh, dam ya samu matsala Ah, muna da haɗin kan eh, babban bankin duniya wato world bank muna muna aiki ganin cewa wannan eh, dam na lugu an ƙara gyara shi an inganta shi eh, don noman rani haka ma gwamnati tarayya ta aikatan kokarin ta wurin gyara shi dam na da muke da shi na gwarayo don ganin cewa an ƙara kadada mai yawa an ƙara faɗin shi don al'umma samu abin wani albishir za ka yi wa manoman jihar sokoto in allah da wannan noman ranin kamar da muka saba za mu za mu yi kasa a gwiwa ba za mu kawo eh, kayan aikin noman rani mu ba eh, manoman jihar sokoto cikin rahusa insha allah masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin gwamnan jihar sokoto alhaji aminu waziri tambuwal sai kuma julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. kuma da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Kasar Ukraine ta buƙaci mazauna babban birnin Kiev da wasu yankunan kasar da su takaita amfani da wutar lantarki yayin da kasar ke ƙoƙarin gyara babban na'urar lantarki da aka lalata sakamakon hare-haren Rasha yayin da kuma hukumar lafiya ta duniya ta who ta yi gargadin cewa miliyoyin 'yan ukraine na tattare da barazanar fuskantar matsanancin yanayin hunturu yanayin hunturun bana zai kasance batun neman tsira da rai a cewar hans kluger daraktan hukumar who a yankin turai kluger ya faɗawa manema labarai a jiya litinin cewa hare-hare kan cibiyoyin lafiya da kamfanonin makamashi na nufin ɗaruruwan asibitoci da cibiyoyin lafiya ba sa aiki yadda ya kamata saboda ba su da mai ruwa da wutar lantarki masu aikin ceto a kasar indonesia sun gudanar da aikin neman waɗanda suka tsira da rayukansu a yau talata kwana ɗaya bayan aukuwar wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske a babban tsibirin java To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da daddare za a je mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a daidai Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Sa'ida Hamdun da ta shirya ta ba da umarni da ma injiniyanmu na wannan la'asariya Mr. Sidrak. Baba ya koma makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa. Salamu alaikum.